به ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحج الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عثمان رضي الله عنه هكذا عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت bai kasance yana da ilimi ba shi Usman cewa mace wacce mijinta ya rasu za ta yi idda ne a gidan miji bai sani ba shi na'am hatta haddathu alhaddasatu haddathatu binti malik har wata mata mai suna furai'a binti malik ta sanar da shi kuma yadda ya ta abi sa'id al-khudri Usman bin Affan ya ninninka kata ilimi ko baka ba mm. babban malami ne amma gashi bai san cewa mace wanda mijinta ya rasu za ta yi idda a gidan mijinta ba an sai da wannan mata ta ba shi labari turai abin tumali wato yar uwar abi sa'idin al-khudri radiyallahu anha ta ba shi labarin kisanta lamma tufiya zawjaha a lokacin da mijinta ya rasu ta yi idda ne a gidan mijinta na'am wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala laha cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata fi baitiki ki zauna a cikin gidanki a cikin ɗakin ki hatta ya bulugal kitabu ajala har sai littafi ya kai ajalinsa ki zauna a gidanki har sai littafi ya kai wata hudu da kwana goma shine littafi ya kai ajalinsa nan ki koma gidan iyayenki fa kaza bihi Usman sai Usman bin Affan ya riko da shi anan wajen kenan sharaɗi ne a ce malami da ya fika ilimi ya ce ya san komai da komai a'a kuma sharaɗi ne a ce wanda zai ma gyara ya zama dole sai ya fika ilimi akwai masu wannan tunanin to a yaushe wani yi karatun da zai iya ma wani gyara to wannan falsafa din dole ne a cire shi zamanin manzo Allah kananan sahabbai suna yin gyara ga manya-manyan sahabbai an gane sannan kuma manyan sahabban suna amsan wannan gyara sun sun tabbatar gyara ne sharaɗin cewa sai babban ɗalibi sai ko sai malamin da yake ilimin shi ya yi daidai da ilimin ka ko ya fi ilimin ka sannan ya gano kusuran ka wannan ba gaskiya ba ne na'am wa fi raf'il malam aidan ya zo cikin littafin raf'ul malam kuma نعم قال علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه ياتي كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء نا kasance idan ji hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya amfanar da ni da wannan hadisi abin da abin da yaso ya amfanar da ni masha an yanfa'ani min da abin da yaso ya amfanar da ni da shi wa idza haddathani gairu amma idan wani sai ya bani labari fa halaftu sai na rantsar da shi in wani sa ya bani labari sai in nemi ya rantsi fa za halafa halafa li idan ya rantsi mun sai in gaskata shi hmm. wa haddasa Abu Abubakar? wa saddaqani Abu Abubakar. Abubakar abubakar ya wato ya ban labari wa saddaqani hmm. kuma Abubakar ya ya mun gaskiya hmm. Abubakar ya ban labari ban rantsar da shi ba yana gaya mun hadisi kai tsaye ya yi gaskiya na yarda kenan Aliyu ya san da wannan hadisi bai san da shi ba ko ga hadisi nan wanda aliyu bai san da shi ba kuma abubakar ya gaya mai kuma ya ce abubakar ya yi gaskiya kuma ya ɗauki wannan hadisi kai tsaye wa zakar hadisi salatul tauba al-mashhur sai ambaci hadisi wanda yake na salatul tauba wanda ya shahara wa afta huwa wa ibn abbas wa ghayrihima wato shi aliyu bin abi talib da shi da ibn abbas sun yi fatawa bi anna mutawaffa anha idza kanat hamila cewa ita wacce mijinta ya rasu in ta kasance mai ciki ta'attadu bi ab'adil ajalain za ta yi idda da mafi nisan ajali guda biyu tsakanin iddan mutuwa da kuma wa ulatul ahmali hunna an yaga ana hunna wato za a duba mijin da ya rasu ta kusan haihuwa in ta kusan haihuwa bai wuce wata ɗaya ba sai a koma ina a koma wata hudu da kwana goma idan kuma ya zamanto wato wata hudu da kwana goma shi ya fi kusa sai a yi idda da shi misali a ce yanzu na wata wadda kwana goma shi ya bi shi ya kusa da ciki in cikin ne ya fi kusa sai a idda da wata hudu kwana goma an gane ya zama to misali yanzu wata hudu kwana goma ne wato ya rage a shi ne abinda shi kuma wancan wata wata ɗaya ne cikin cikin wata ɗaya mini ya rasu kaga saura wata takwas ta haihu to sai a tsaya wata hudu kwana goma na sai a tsaya kan idda da ciki an gane wannan ko in ya zamanto wato wanda ya fi nisa shi za a duba wanda ya fi nisa afuwan wanda ya fi nisa haga shi wannan a cikin cikin wata ɗaya ne bin ya rasu kaga ya fi nisa sai a yi idda da ciki in ya zamanto cikin ya yi nisa saura wata uku ko wata biyu a haihu a saura wata hudu kwana goma shi ne zai mai sai a yi lissafi da wata hudu da kwana goma shi ne abu azul azulai ne an gane wannan ko to wannan shi ne fata wanda aliyu bin abi talib yake bayarwa jam'an bainal adilla yi dan ya hada wannan aya na Arba'atu ashhurin wa ashara da uba ulatul ahmali ajaluhunna an yaza ana hamlahunna ولم يكن قد بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية. بكثن شيء سنة النبي يا إذا قريش بقى game da matan nan mai suna Subai'a al-Aslamiyya wa qad tufiya anha eh, anha zawjaha ita wannan baiwa Allah mijinta ya rasu Sa'ad bin Khawla mai suna Sa'ad bin Khawla na'am haisu aftaha annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna iddataha wa daw hamlaha ta inda manzo Allah ya bata fatawa cewa lalle iddan ta shi ta haife cikinta, hmm. kawai ita mace mai ciki ba wani magana abu azul azulaini kawai ta haife cikinta. ta an gane to kaga Ali bin Abi Talib bai sani ba amma sai gashi, shi ainihin su bai a al'asunaliya ta ba shi labari ga yadda abin yake na'am sun ma zalika al-manqulat an sahaba sun ma ba da zikir al-manqulat na'am bayan an ambaci abubuwan da aka ciro daga sahabbai na'am qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya yace Allah ya masa rahama wa amma al min amma abin da aka ciranto daga ainihin aka ciro daga annabi daga wasu su fala yumkin al-ihata bihi amma abin da aka ciro daga wasu su na kurakurai ko kuma abubuwan da ba sani ba ba zai yiwu a kewaye shi ba yana da yawa kowane malami yana da inda ya kurakurai abin da bai sani ba aka sanar da shi innahu uluf to dubbai ne fa haula'i kanu a'lam al-umma wa'annan bayan Allah sahabbai sun kasance sun ba al'umma ilimi wa afqaha sun fi sanin fiqhu wa atqaha sun fi tsoron Allah wa afdaliha sun fi su falala man ba'adhum an qasu wanda ke bayan su shi ya na ƙasa wanda ke bayan sahabbai kamar tabi'ai abin da ba sani ba ya fi abin da sahabbai ba sani ba haka nan tabi tabi'in abin da suka jahilta ya fi abin da tabi'ai da sahabbai suka jahilta ka kafa da sunna alai wato boyewan wani sashen sunna a gare shi aula shi ya fi dacewa boyewan sashen sunna ga Abu Hanifa ko boyewan sashen sunna ga ainihin Malik ko ga Shafi ko ga Ahmad bin Hanbal ko ga Lais bin Sa'ad ko ga Dawud Zahiri ko ga ainihin Sufyan Thauri ko Sufyan bin Uyayna wato koyewan sashen sunna a garin su ya fi cancanta fiye da koyewa ga sahabbai wala taju zalika ila bayani wannan baya bukatan bayani a fili yake na'am wa man yataqada anna kullu hadithin sahih duk wanda ya kudirce cewa wai kowane hadisi sahihi qad balaga kullu wahidin min al-a'imma qad balaga kullu wahidin min al-a'imma cewa hakika ya ishi ya isa zuwa ga kowanne daga cikin a'imma kowanne malami imam malik ya san duk hadisin manzo Allah duk wanda yace haka au imamu mu'ayyan ko imamu shafi ya san duk hadisin manzo Allah ko kuma dukkan a'imma din sun san dukkan hadisai ko ya ayyana wani imami mu'ayyan kamar yace Abu Hanifa ba abin da bai sani ba kaga wani hadisi daban sabanin fatawa Abu Hanifa ka wurgar da wannan hadisin in ga mutum ya faɗi wannan to wannan mai kuskure ne kada amfani fahisha kuskure mai muni qabiha duk da kuskure mai kuskure wanda yake mai muni bi gashi nan an gane wani ku Allah shi kiyaye to wannan shine tunanin da yawa daga cikin mutane sai wani ya tunanin imamin shi babu abin da bai sani ba na hadisi to wannan shine asalin kuskure an gane bahaushe tuntun dama ya ce wai mutum tara yake bai cika goma ba hmm. amma sai kai mamaki kuma bahaushe ne kuma zai ce maka wai imam malik ya san komai Eh? kamar a da da muke da ya zaka ake sanin gaibi sai Allah sai kai mamaki ko sai a samu ne ce wai waliyai sun san gaibi an gani da fitira na bahaushe sanin gaibi sai Allah wannan karin magana ne ma to yanzu abin ya kai ga yanzu ana cewa waliyi wane shehi wane imami wane ya san gaibi har ma in ka ce babu wanda ya san gaibi sai Allah sai a yi ta faɗa da kai kaga yanzu fitira ta canza kenan eh na'am نعم الدرر البهية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتقاد الإسماعيلية في الألوهية وتقول cewa yan shi'a Ismailiyya game da allantaka muktalafun tamamul ikhtilaf ya saba cikakken sabawa lima alaihi ahlus sunna wal jamaa ga abinda ahlus sunna wal jamaa suke kan shi faqad banaw mazhabahum fil uluhiyya su yan Ismailiyya shi'a sun gina mazhaban su game da allantaka alama azlaqu at-tanzih wa tazir wa tadrib akan abin da suka wawaita sun gina shi akan at-tanzih wa tajrid hmm. wato tsarkake Allah daga aibi da kuma tsaraitar da shi daga asma'u wa sifa ya to ba wannan sunayensa da sifofi duk babu nam wantahu fi aqidatihim ila al uluhiyya yawa sun kai a wajen aqidar zuwa ga kore ainihin allantaka ila ta'dilil lahi an kulli wasf wato zuwa ga kore Allah daga duk wani sifa su a wajen su duk wani sifa ba a jingira ma Allah nam wata jiriduhu an kulle hakika da tsaraitar da Allah ta'ala daga kowane hakika nam bal wan tahabihim al-amr bi annahu jalla sha'nu kai al'amari ya kai gare su cewa lalle Allah mai girma da ɗaukaka sha'anin shi ya ɗaukaka la huwa mawjudun wala huwa ma'zum ce Allah ta'ala ba mawjud bane ba ma'zum bane ba za a ce Allah yana nan ba ba za a ce Allah Allah baya nan ba la huwa alimun ba za a ce Allah mai ilimi bane wala huwa jahil ba za a ce jahili bane to me kenan a gani in ka ce Allah alimun to mu ma alimun ne mu mu akwai alimun daga cikin mu in ka ce jahilun akwai jahilun to shi Allah ba alim bane ba mai ba masani bane kuma ba ba jahili bane shi wala qadir kuma Allah ba mai iko bane wala ajiz ba gajiyayye bane shi ba mai iko bane kuma shi ba gajiyayye bane in ka ce me yasa sai to ai muka ce Allah na da iko to dan adam ma na da iko in mun ce gajiyayye dan adam muna son sifa ne to sai mace to ai wannan sifar da ka faɗa shi ma ana iya samun dan adam shi ba mai iko ba kuma shi ba gaci tsaka tsaki yake ana iya samun wani ba malami bane ba jahili bane tsaka tsaki yake to kawai ku kore ku ce Allah kawai ba a cewa komai kan shi nan ce ku siffanta Allah zai ku ce ba za mu ce komai ba kawai ba abin da muka sani kan shi eh ya ce shi shi din zai to ai wani ma shi shi din ne <laughs> wa kazalika fi jami'i sifat haka nan ga dukkan sifofi haka suke ma Allah duk sifofi haka suke mai wato sharrin ma ya fi na yan jahmiya fa innal isbat al haqiqi yastabi sharkat bainahu eh domin tabbatarwa na hakika kace Allah ta'ala yana ji to yana hukunta tarayya tsakanin shi da sauran halittu Allah yana ji muna ji Allah masani wa masana ko Allah mai iko ma masu iko وبين سائر الموجودات da sauran halittu fil jiha allati atlaqaha alayhi a cikin bangaren da yayi itlaqi a gare shi wa zalika tashbih wannan tashbihi ne falam yakun al hukm bil isbat al wato hukuncin bai kasance da tabbatarwa ba kai tsaye wan nafi ko korewa kai tsaye bar huwa ilayhi mutaqabilain bar ilayhi wato shi zuwa ga Allah wa'annan sifofi din nashi ne wato abun korewa guda biyu shi ba mai iko bane shi ba gajiyayye bane shi ba malami bane shi ba jahili ba ga mutaqabilain wa khasimul mutakhasimain wa khaliqul mutakhasim Allah shi ne ya halicci masu husuma guda biyu Allah ya halicci duhu da haske ba za ka jingina ma Allah ba gani da kuma rashin gani ji da rashin ji Wa wa'annan abubuwa masu karo da juna Allah shi ya halicce su wal hakim bainal mutazabin Allah shi ne mai hukunci tsakanin kishiyoyi guda biyu ya za ka jingina ma Allah kishiyoyi guda biyu wa qadin ta hal qawl bil uluhiyya inda hum kai magana na uluhiyya ya kai ƙarshe a wajen su hatta na fau jami'al asma'i har ya zamanto sun kore duk sunaye da sifobi. wa hawalu tabrira zalik sai suka yi kokarin gaskata wannan suka yi kokarin wannan abun bi da'awa annallaha fawqa mutawa na wal aqal suka ce Allah ya fi ƙarfin abin da hankali zai iya ɗauka. Allah ya fi karfin abin da hankali zai iya dauka idraki wato hankula na gajiyawa daga idrakin shi nan fala yuqalu hayya ba a cewa Allah rayayye wala qadira ba a cewa mai iko wala alima ba a cewa mai ilimi wala aqila ba a cewa mai hankali wala kamila ba a cewa kammalalle kace kammalalle shi ma wani ma ba a cewa Allah ta man cikakke ne wala fa'ila ko mai aikatawa wala yuqalu anhu zat ba a kiran Allah zati na'am li'anna kullu zat hamila lil sifat domin kowane zati yana dauke da sifofi in ka ce Allah zaki. kowane zaki yana dauke da mai da sifofi a gani duk zaki yana dauke da sifa in ma ce yana ji ko yana gani ko yana kaza ko yana kaza da sauransu wattifaqan mal aflatoni aflatoniya wato da kuma ittifaki tare da aflatoni a gani wanda ya kawo philosophy da kuma irin su mandik din nan aristotle irin su aristotle jarada ismailiya allaha min kulli sifa su ɗan ismailiya sun cire ma Allah duk wani irin sifa wa sarrafu sifa sai suka sarrafa sifa zuwa ga farko farkon mai fararwa akwai awwalu mubdi'in farkon wanda ya fara samar da abu shine wanda Allah ya halice su da zarayawan su su a nasu duk wayannan sifofi ba za ka ba Allah ba sai dai ka ba awwalu mubdi'in farkon wanda ya fara bai farar da halittu dan ba Allah bane ya halicci halitta a wajen ƴan Ismailiya wane ne ya halicci halitta shi Allah ya halicci awwal mubdi'in ne shi awwal mubdi'in shine kuma yayi halitta hankali al al mudabbar ke kiran shi al awwal Allah farko abinda Allah ya fara Allah sai ya halicci al al awwal to al awwal shine ya dauki nauyin halitta duk halittu gaba daya kuna wannan ko domin in ka jingina ma Allah kake Allah Khalik ka naka tashi Allah Khalik ya halici me? ya halici kammalalle kamar shi ko ya halici daga kashe da zai halitta in ka ce ya halici Allah daga kashe kenan ka jingina ma Allah ya ringa halitta abin da yake kasa kasa to Allah ya wuce haka kun ji filosofi shi Allah kammalalle ne ya kamata duk abin da zai halitta ya zama kammalalle to shi zan ya sai Allah ya janye daga yin halitta bai yi halitta ba sai ya halicci al'aqal al-awwal shi aqal al-awwal din nan ba Allah bane amma kamalalle ne shi eh? su wa kamil su sun ce awwalu ma khalaqa Allah al-aqal farkon abinda Allah ya halitta hankali to al-aqal al-awwal shine ya dauki nauyin halittar duk duniya gaba daya saka ba sa kiran Allah khaliq a suna kiran shi mubdi shi ya farar da halitta shi ya farar da ainihin asalin wanda ya halitta amma ba shi ya yi ba in ka jingina ma Allah halitta ka kayar da ka jingina ma kammalalle ya halicci na kafashen abu wa zila haka wani irin kafirci na ya halicce shi ne shi kaɗai saboda shi hankalin kammalalle ne sosai bai da nakasu saboda yana so ya hali saboda shi wancan hankalin zai ci gaba da yin kasar su amma shi ba zai yi ba Wata Allah ya fi karfin kace Allah da ya halice a uzbi lai Allah ya halice ka a uzbi da za ka zina wannan magana Allah ya fi karfin ya halice ka wallahi wa hawalu ga nasar alqur'ani Allahu khaliqu kulli shay ko na'am wa hawalu an yulabbisu hadha al-mutakallif an yarbasu kai wa hawalu an yalbasu hazal mutaqid saubal islamiyya sai kai kokarin su sanya mu wannan aqida asalin aqidar na aqida ne na aflatu philosophy ne sai kai nufin su sanya mu wannan aqida tufafi na musulunci wa da ku hadisan ja'a sai ka kirkiro hadisi wanda yazo ciki awwalu ma khalaqa Allahu al-aqal hmm. farkon abin da Allah ya halitta shine hankali fa qala lahu aqbil sai ce ba hankalin fuskanto ba aqbala sai fuskanto wa qala lahu adbir juya adbala sai juya A zuwa dai ƙarshe Kai suna juya su ne ai su ba ya ce batiniya ba wayan da suka za su ce ma kowane aya yana da zahiri yana da batin to wannan batin nan, a nan da suke yin banna suke shigo da addinin ma da ba da musulunci ba domin addinin gaba ɗaya ba musulunci ba ne amma sun shigo da shi da wayan cewa batin ne a imma ne suka fassara shi a gane? نعم جامع صحيح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القنوت قبل الركوع وبعده باب القنوت كافر ركوع دباينسا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب wato Muhammad bin Zaid ya ba mu labari daga Ayyub daga Muhammad bin Sirin kala ila Anas a kanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subh an tabi Anas bin Malik shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cikin azba kuwa na'am yace eh yayi kunuti cikin azba qila la sai ka ce masa awa qanata qabala ruku shin yayi kafin ruku ne qala ya ruku'i yasira yace yayi yayi kunuti ne bayan ruku da kadan haddasana haddathana musaddadun qala haddathana zahirin wannan hadisi annabi yayi kunuti da azba ko amma yayi menene bayan ruku'u kadan na haddasana musaddad qala haddasana abdul wahid نعم قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك يتي ناكد أنس بن مالك جمدا قنوتي قال فقال قد كان القنوت قلت yace da ta akwai kunuti kul ta ce kabar ruku shi kunuti kabar ruku ne au ba da kala kala qablahu ba ka kabar ruku ne fa inna fulanan akhbarani annaka kulta lalle wani wani ya ban labari game da kai cewa kai kana cewa ne bayan ruku al kazaba ai aqda wani yayi kuskure inna ma qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti ne bayan ruku wata guda warahu kana ba'asa qauman yuqalu lahum wato ina ganin ya aika da wasu mutane ana kiransu alqurra hmm. wato mahaddasa alqur'ani ya aika domin su yi da'awa ga wasu mutane su musulunta da su koya musu addini kusan sun kusan saba'in mahaddata alkur'ani kama ce ne a najeriya a kashe mutane masu phd guda ɗari <laughs> kasar dole ne a ji haushi ko ila qaumin minal al zuwa ga annabi ya aika zuwa ga wasu mutane daga cikin mashirikai. Nuna wulayi wanda ba wa'ancan ba wa kana bainahum wa bain rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadun ya kasance tsakaninsu da manzon Allah akwai alƙawari su mutane akwai alƙawari to tun da akwai alƙawari sai annabi ya tsammani wa'annan ba za su yi yaudara ba sai tattaro mahaddata qur'ani wajen dari ba wajen saba'in wa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahran yad'u alaihim su wa'annan bayan Allah suka zo suka yi musu akari akari suka tare wa'annan mutane saba'in suka kakashe duka to shine manzo Allah ya ji haushi ya musu alqunuti wata guda ya da'u alaihim yana musu mummunan addu'a an gare wannan shine alqunut inda nawazi wannan ya halatta idan wani mummunan abu kafirai suka cutar da mu da wani mummunan abu za mu iya yin kunuti ko wasu azzalamai suka zalunce mu za mu iya yin kunuti don neman haƙƙin mu sai mu gaya ma Allah matsalolin mu misali amma wannan kunuti kowa da kowa yake da ikon yin shi ko kuma da izinin shugaba a ƙarshe abin da ya fi rinjaye kunuti na kasancewa da izinin shugaba ne shugaba shi ya kamata ya sanar da mu cewa ya kamata mu yi kunuti in an ce za a bar abin a hannun wasu sai a yi ta fauda kamar yadda muke gani a Najeriya wani zai wajen watanni yana ta kunuti in ya gama wata ɗaya zai ce har yanzu ba samu biyan bukata ba zai ci gaba kuma zai yi ta tsawaita maganganu yana ɓata wa mutane lokaci in kai magana ce duk wanda ya san abin ya dame shi ya fita don dama abin dole ya zama azzalumai to kai da kai magana kai complain azzalumi ne kai kaga dole ne in ma kai shuru ko ka sulale ka je wani masallacin shi ke na ya kore ka an gano wannan to ba a yin alkulu sai da izinin shugaba shi yake ba da izini al alqunut na'am haddathana ahmad bin yunus قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مثلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يهي ودا غدا يدعو على رئل وزكوان ينا هي ممونا الدعاء قبيل رئل وزكوان wannan kunuti ya hada hada hasba ya yi wato salloli guda biyar gaba ɗaya kunuti hadda asbayi an gane to shi kuma an yi shirin inda nawazi amma tunanin an ware asuba da nau'i na kudu shi kadai banda sauran salloli wannan kuskure ne babu wannan tunanin حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن ابي عن انس بن مالك قال انا القنوت في المغرب والفجر ya kasance akwai kunuti cikin magariba da asuba sai ana yi an gane sun maliki ya ce to ai su suna yin asuba sun ce to ai ba ku yin magariba sannan kuma naku kunuti naku wani addu'a kuke yi wanda kike bantacce amma wancan kunuti ana yi ne inda nawazin idan wani abu ya faru ya cutar da musulmi ake kunuti ba wai kunuti wanda yake wanda ko karamin yaro ya iya karanta wannan kunuti na malikiya wa misali a ba irin shi ba ya sanar da mamu ya eh, yi dama ya kamata ya sanar da za mu yi alkunuti saboda ga muna cikin wani matsala kaza kaza kaza na'am yana da wuzu to in aka yi addu'a dama duk addu'an da aka yi shi aka yi ta'addanci dama akwai matsala cikin addu'a da addu'a da ba a yi shi daidai ba akwai matsala an gane to maimakon mutane su ringa kunuti yanzu kawai su ringa yin addu'a sai wani shi aka ku da Allah assalamu alaikum jama'a muna cikin wani hali da Allah duk wanda ya sujada dan Allah ya taimaka mana da addu'o'i a huta ba sai an yi kunuti Allah ke amsan addu'a ba ko kafirai kaza sun cutar da mu da Allah kowa ya sa goshi a ƙasa ya gaya wa Allah kalam na to wannan zai rufu ko ana iya yi na na tafsir karimu rahman ne sallah so mafi alkhairi da mutum ya shiru abin shi a yi sallah a gama sallah kawai ya san yadda ya tsara gaba نعم تفسير كريم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بين تعالى فائدة الجهاد سي الله تعالى سي بيان فائدة الجهاد نعم فقال ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض da ba dan Allah yana tunkuɗa wasu mutane sashe da sashe ba Allah ya amfani da waɗannan mutane ya tunkuɗa wancan da ba dan haka ba da duniya ta lalace na'am bistila wato ta hanyar wasu su mamaye wasu istihla'il kufra kafara wal wato kafirai su yi mamaya da fajirai wa ahli shar da ma abota sharri da banat za su iya zuwa haka nan kuna zaune lafiya zo su mamaye ku na'am walakin Allah zu fadlin 'ala al-alamin sai dai Allah ta'ala ma abocin falala ne ga duniya gabaki daya na'am haisu latafa bil mu'minin ta inda Allah ya tausa wa mu'minai wa dafa anhu Allah ya ba su kariya wa an dinihim kuma ya ba addinin su kariya bima shara'u da abin da Allah ya shar'anta na jihadi wa bi ma kaddara guda abin da ya kaddara na'am falamma bayyana hadhihi al a lokacin da ya bayanin wannan kissa ala li rasulihi sai ce wa manzon sa tilka ayatullah wannan ayoyin Allah ne muke karanta shi zuwa gare ka da gaskiya wa innaka la minal mursalin lalle kana daga cikin manzanni ya rasulullah na'am wa minal jumla al-adilla na'am ala risalati daga cikin jumlan dalilai akan manzancin annabi shine wannan kissa din haisu akhbara biha wahyan min Allah matsayin da ya ba da labarin shi ta hanyar wahayi daga Allah wanda ya dace kuma da aka ba shi labarin sai ya dace da abin da ya faru na'am wa fi hadhihi al qissa ibarun kaseera ibarun ibarun kaseera a cikin wannan umma akwai wa'azi da yawa ga al'umma minha fadilatul jihad fi sabili akwai falalan jihadi cikin daukar man Allah wa fawaidi da fa'idojin jihadi samarati da amfanin shi dai wa annahu sababul wahid fi hifz ad-din cewa lalle shine sababi makadaici wajen tsara addinin mutane na'am wa hifz wa hifzil autan. da kuma tsare kasashe kasashe muna na samun kariya ta hanyar jihadi na'am wa hifzil abdan da tsare ainihin jiki wal amwal da dukiya na'am wa annal mujahidina lalle masu yin jihadi walau shaqqat alaihim al umur ko da al'amari ya tsananta a gare su fa inna awaqibahum hamida lalle karshen su mai kyau ne abin yabo ne in ma mutum yayi shahada ko ya samu nasara ya dawo da ganima kama annan nakilin kamar yadda masu cijewa daga yin jihadi Na'am walau sarahu qalila ko da sun huta kaɗan fa innahum yasta'tibuna tawilan sayat abun da tawila da sanin za su gaji da tsawo wa minha al-intidab li riyasatin man fi kifa'a daga cikin wannan wato neman shugabancin wanda yake akwai kafa'a in za a je jihadi ya kamata a nemi a shugabantar da wanda ya cancanta yana da kafa'a wa annal kafa'a tarju ila amrayn cewa kafa'a na jagorancin jihadi yana komawa zuwa ga al'amura guda biyu ilal ilmin lazi huwa ilmin siyasa wa tadbir dole ne shugaba mai jagorancin jihada idan yana da ilimi wanda ilimin nan shine ilimin siyasa da gudanarwa ilimin siyasa ya kware a wajen yadda zai mallaki al'umma shine ilimin siyasa ya iya mu'amala da mutane sannan kuma ga gudanarwa ya iya administration wa ilal kuwa. kuma sannan gashi da karfi allati fuzu biha harka. wanda zai iya zartar da gaskiya da shi wanda gaskiya ke zartuwa wa al'awwa guda biyu fiye a amran cewa duk wanda al'amura biyu suka taru gare shi wa min gairi to ya fi cancanta fiye da wani sa na'am wa minha al-istidlal bi hadhihi al-qissa ala ma ulama daga cikin wannan kaba hujja da wannan kissa akan abin da malamai suka faɗa annahu yanbaghi lil amir jiyush ya kamata garin rinzina ga shugaban sojoji an yaftaki da hamin ku inda fusuliha an yi tafaka da ya ringa binciken sojojin shi lokacin da ya rarraba su ya ringa binciken halin da suke ciki Bayan na umar la yasulu ta. sai ya hana wanda bai dace da yaki ba min mukhali na ainihin mazaje da kuma kaf, da kuma abin hawa li da'afi saboda in ya ga mutum mai rauni ne dan ka san raunin wani zai iya kawo rauni ga sojoji wani zai iya firgita ya farle ya a guje ya firgita sauran sojoji au da'afi sabari ko kuma mai yana da rauni wajen haƙuri. auli takzilihi ko saboda zai tabar da sauran sojoji au kawfu tarar bisogati ko tsoron cutarwa da abota da shi idan an yi abota da shi zai cutar da mutane to a kore shi kawai na'am fa inna hadha al-qism darar mahd ala an-nas domin lalle wannan kismi cuta ne tsantsa ga mutane wal ittikal al-kamil al-ku wa minha annahu yanbaghi inda wujudul ya'as lalle ya kamata inda wujudul ba'as wajen halattar naga yace ya'as ya kamata wajen halartar tsananin yaƙi ta ƙuyatul mujahidin wato a ƙarfafa ainihin masu jihadi a shajja'a su wa hasuhum alal da kuma a kwadaitar da su wajen ƙarfin imani wattikalul kamil Allah da kuma wal ittikal al kamil da kuma dogaro cikakke ga Allah wal ijmal alayhi duk dai dogaro gare shi na'am wa su'alul lahi kuma a roƙi Allah tabbata kullum mu rinka roƙon Allah Allah ya ba mu iko mu tabbata fagen fama da kuma taimako a kan haƙuri da nasara a kan wa minha anna al-azma ala al-qital daga cikin wannan lallai himma na yin yaƙi wal jihad da jihadi gairu haqiqati ba wai shi ne haƙiƙa taimakon Allah shine babba shine babba hmm. wa man na nasru illa min indillah fa qad ya'zimu al-insan walakin indahu inda huzurihi tanhallu azimatuhu mutum zai iya yin himma sai dai cewa lokacin da ya halarto sai himman shi ya warware ko ba ka ba sai Allah ya zarbe shi da tsoro ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات الأمر نعم والعافية على الرشد daga cikin addu'a annabi sallam shine ina roƙonka tabbata akan al'amari ya Allah da kuma himma a wajen akan shari'a fa haula allazina azamu ala alqital wa'annan da suka yi azama ga yaki wa kalamin musamman da suka zo da magana wanda yake nuni akan himma wanda yake yanke lima ja alwaqt lamma ja alwaqt lokacin da mutuwa ya zo nakasa askaru sai mafi yawa suka ja baya ويشبه هذا هذا قوله صلى الله عليه وسلم وانا kama da maganar annabi wa as'aluka rida ba'da ina roƙonka ka yadda da ni bayan kayan bayan kayan kayan hukunci annar rida domin yarda bayan aukuwan qada wato abin kyama ne ga rai huwa rida al-haqiqi shine yarda na haqiqa nasu daga cikin kafirai sun samu manzo sallallahu alaihi ka ce gumakan da muke bautawa ka ce gumakan da muke bautawa ba daidai bane kuskure ne to muna so ka siffanta mana ubangijinka ya yake tunda bautan gunki bai halatta ba sai annabi ya ce sai Allah ya shirkar da wannan aya cewa qul huwallahu ahad ka ce musu wato shine Allah wanda yake makadaici wayannan gumakan da kuke bautawa masu yawa ba su ne Allah ba shine Allah al-ahad wahidu fi zatihi wa wahidu fi sifati wa wahidu fi af'alihi na'am Allahu samad Allah abin fara wajen biyan bukata idan muna da biyan bukata wajen Allah muke neman biyan bukata shi Allah baya dimfarin kowa shi ne al-samad as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawa'ij Allah shine shugaba kammalalle wanda yake abin dimfara wajen biyan bukata na lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba a haife shi ba kenan wanda aka haifa kamar annabi Isa ba Allah bane shi a gare shi Allah bai haifa ba ko ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah ba shi da wani wanda yake tsaran shi Allah ta'ala ba shi da wani wanda yake tsarin shi a ce ga wani Allah banda Allah wanda zai yi halitta ko ya azurta ko ya bada lafiya ko kaza wanda ba Allah babu shi hmm. al-arba'un an-nawawi al-imam an-nawawi al-hadith as-sadis wal hadisi na 26 an abi ta radiyallahu an anna nabi an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mishi ya ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu salama minan nas alaihi sadaqa kullu sulama sulama na'am kowace gaba daga cikin mutane kowane joint an ce sulama joint ake nufi duk wani gaba an gane ku na mutum gaba daya tun daga ainihin su ball and socket joint ne su hing joint ne zuwa a joint duk wayannan joint din dukkan su akwai aikin sadaka da suke yi kuna babu wata gaba daga cikin jikin mutum wanda babu aikin sadaka da yake yi kuma kuma wayannan joint din gaba daya wayannan sulama din dukan su 360 ne dukan su a jikin dan adam an gane hadisi ya zo tabbatacce wanda ya nuna wayannan gabobin 360 ne kuma ya dace da ainihin kimiyya na wannan zamanin an gane wannan ko na'am wa kullu yawmin taqlu fihi shams ko waliyini wanda rana ke bullowa a ciki waliyini ne rana baya bullowa ita ce alƙiyama duk wani yini wanda rana ke bullowa kenan kullun kawai kullun tadilu bayna sunayn sadaqa wato sai ka sasanta tsakanin mutane biyu suna faɗa mutane biyu suna fada sai ka san yadda kai ka sasanta to ka samu ladan sadaka na'am na'am wa tu'inu rajul fi dabatihi sannan ka taimaki mutum game da dabbansa kaga mutum yana so ya hau dabba ya kasa ka ɗaura shi kan dabba din wa alaiha a gare ka ɗaura shi akan dabba din autar faulahu mata'ahu alaiha so ka ɗaura mai ka ɗaura mai kayansa wato yana so ya ɗaura kaya kan dabban ya kasa kila bai da ƙarfi ko kayan ya mishi yawa ka taimaka mishi ya ɗaura wannan kaya sadaka ne nan wal kalima at-tayyiba sadaqa sannan kalma kyakkyawa ma sadaka ce ya zama kana gaya wa mutane kalma mai kyau wa ƙololin nasu husnan ka gaya wa mutane kalma mai kyau an gane wannan ko in baya halatta a ce kullum kana gaya wa mutane magana mai kaushi da kalmomi na wulaƙanci babu kyau ka zamanto kamar manzan Allah sallallahu alaihi da Allah ya ce mu yi koyi da shi wa innaka la'ala khulqin azim lalle kai kana kan wani irin dabi'a mai girma a wata aya Allah ke cewa fa bima rahmatin minallahi ليس لهم ولو كنت فظا غليظ القلب lam من حولك saboda rahaman Allah ne ya rasulullah kake bin sahabbanka cikin laushi kana mu'amala da su cikin saukin hali da ka kasance mai fushi mai kaushin ɗabi'a mai wulakanta mutane da sun waje sun baka an gano wannan to kai ba mai kaushi bane ba mai fushi bane ba mai wulakanta mutane ba shi yasa ba su watsa suka barka ba an gani to wannan ko baya nuna kuma ka zama to sakakke kowa ya taka ka kuma shi ai yana da laushi shi kuka shi ma baya fushi ko ka saba wa musulunci baya fushi a'a in an taba musulunci a gabushin ka. akwai abubuwan da na aikata zaka nuna fushi sosai kuma ka faɗi magana masu kaushi ba magana masu laushi ba an gane a ayyanta hu bi ummihi ya abazar in laka imru fi ka jahiliya shin zaka aibanta shi da da mamashi ya kai abuzar kana kabilanci kana wariyar launin fata kai mutum ne wanda akwai jahiliya tare da kai manzo Allah bai gane shi ba ko ire-iren wayannan maganganu manzo Allah ya kausa maganganu a fattanun anta ya mu'az hmm. kai fitinan ne ne kai mu'az fitinan ne ne kai manzo Allah ya duba mu'az ya kiyaye fitinan ne kaga abu yayi zafi to irin wannan ba za a ce wai kullum mutum kawai wai ma rahmatu min Allah ya linta ba an ce annabi linta ba bane sai aka baka ayyarin gaban mutane kullum cikin cikin taushi a annabi yana laushi inda ya kamata ya yi laushi yana yin zafi inda ya kamata ya yi zafi A shi da kace daidai da inda Allah ke cewa udu ila sabili rabbika bil hikma hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kowa wa'azi mai kyau hikima shi ne ka yi zafi lokacin zafi ka yi laushi lokacin laushi ka yi yaƙi lokacin yaƙi. wato wato kai da'awa lokacin da'awa komai na da lokacin shi wannan ne hikima kenan idan na da ɗalibai misali da ɗan suke muna ɗan suna ɗan zuwa su ɗan samu dama haka su ɗan yi fira da ni wani zubin to irin wannan suke wani yi fira da su ba zai sa su raina ni ko ko ya dangace irin firan in malami yana firan ɗalibansa ya zama to ya buɗe musu dukkan da za su iya gaya mai kowane irin magana da shirme da koma menene shike na wani ya zai bari su raina shi amma su ma ɗaliban sun san in suna magana da shi akwai mustawa akwai gwargwadon abin da za su iya faɗa da abin da ba su iya faɗa ba in suka faɗa ba daidai ba kada ya boye musu ya gaya musu ba daidai kuka faɗa ba an gane kada ya zama to mai mudahanat mutumin da zai zo ɗaliban sun yi kurakurai sai ya kyale su da kurakuran su a kai tsaye suna kuskure sha yanzu magani yanzu gyara ka gani shi ma zai san cewa kafin ya yi magana sai ya auna manzon Allah an ce mai laushin sasanni ne sahabbai suna iya zama tare da shi a tattauna su yi tambayoyin su su yi kaza su yi kaza amma ba za su faɗa abin da ya saba wa musulunci ba an gane wannan ku saboda haka malami ai ya kamata malami ya ringa ba da dama ɗalibai suna kawo mishi ziyara in har yana da lokaci in lokacin ba lokacin nazarin shi bane su zo su masa tambayoyi su zo su kawo shawarwari in har akwai shawara to ai malam wani ya fi karfin ya nemi shawaran ka shi kadai ke yanke hukuncin sa ai bai so ya ba ɗalibai fuska to ya kenan shi kuma Allah ya ce wa shawirhum fil amr Mm. ka nemi shawarar sahabbanka a cikin al'amari ka duba manzo Allah kokolwan shi yafi naka amma ka ce annabi shawaru annabi yana neman shawarar sahabbai suna zama tare da sahabbai su kyautu abin nan kuma idan manzo Allah ya yi wani ishtihadi sahabbai za su iya ba shi shawara ta ya suna, muna ganin kaza ba shi ya dace ba kaza shi ya dace an gane na'am wa bi kulli khadwatin tamshiha ila salati sadaqa kuma duk wani irin taku da zaka yi tafiya zuwa ga sallah shi ma sadaka ne duk taku mutum ya tako daga gidan shi ya zo masallaci sadaka ne to da mutum ya tako a ƙasa da ya hau mashin ko ya hau keke ba idan mutum ya hau mashin ya samu sauki amma ya kwashe ladan shi ya samu sauki masha Allah fiwu ya zo masallaci cikin sauki amma ya kwashe ba lada inna nahnu al mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum Allah ce lalle mu muna rayar da matattu ko muke rubuta duk abin da suka gabata ko muke rubuta wasu suka ce asarahum din nan takun zuwa masallaci wasu suka ce asarahum abubuwan da suka bari a baya kuma nan wannan ko kaga anan wajen Allah yana rubutawa ga hadisin Banu Salima wasu kabila daga cikin kabiloli a Madina wato sun yi rufin su yi intikali suna can ƙarshen madina ne suna can bakin boda to suna shan wahalar zuwa masallaci su yi sallah suna ɗan mana shi. a gani suna can daga can bakin boda suke zuwa zuwa masallaci suna shan wahala sai suka yi mitin cewa ba su kwashe kayan su ba kusa da masallaci shine sai manzo Allah ya ji labari cewa Allah ya ce a ah, samitu annakum turiduna an taddakilu qurbar masjid na ji labari kuna so kuma kusa da masallaci yake, bani salma diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum shi ya kuma bani salma na ji labari kuna so kuma kusa da masallaci suka ce eh ya rasu da shi to kai ku lizirci gidajen ku can karshen boda za a rubuta muku ladan taku da muke yi a kenan sana akwai wani bawan Allah da ya da aka ga cewa yana yawan zuwa daga nesa yake zuwa masallaci aka ce mai da ka lawish ta raita imaran da ka sayi jaki ko wani abu wanda zai taimake ka wajen zuwa masallaci da wuri sai mutum ya ce inni uridu an tuktaba an tuktabali mamshaya wa ruju'i ila almasjid idza raja'tu ko wa ruju'i ila albayt idza raja'tu yace ni gaskiya ba zan sayi wani jaki ko wani abu ba ina so a rubuta min taku na zuwa masallaci da kuma dawowa zuwa gida in na dawo sai annabi ya ce kan jama'a Allahu laka zalika kullu <laughs> Allah ya tara maka wannan duka gaba daya jama'a Allahu laka zalika kullum ku duka an fahimci wannan ka karkashin wannan ashe kenan mutumin ya ce shi yana so abin da yasa bai so ya sayi jaki yana so a bashi a rubuta mai lada dan sai maza da ce aka hau jakin ma zaka samu ladan mana idan ya hau jakin ya samu sauki amma sai dai samu ladan jami amma ba zai samu daraja 27 dan darajar nan ana samun shi ne tun daga niyya tun daga alwala da niyya da takowa zuwa masallaci ake samu wannan daraja 27 to dai zama tawowa na zai hana samu eh, jam'i sosai ka tashi da wuri ka tashi da wuri ka dumfari su tambello ana yin kidnapping misali masallacin da nake yana nesa kuma ana kidnapping to wannan ya zama da lura ya zama da lura da lura ne wannan kuma yi na'am na'am wa bi kulli khatwa tamshiha ila salat sadaqa duk wani taku da za ka yi tafiya da shi zuwa ga sallah sadaka da shi Mitul al'aza an tariki sadaka sannan da kusar da kazanta da kan hanya kusar da duk wani in ce aza kazanta ko cuta mutum ya ga wani abu wanda zai cutar da bayan Allah kashi za su taka ko wani najasa ko ya ga wani abu mai cutarwa kamar kwalba ko kashi ko kaya ya gusar da shi daga kan hanya dan kada mutane su taka to wannan zai samu ladan wanda ya sadaka shi ma rawahul bukhari wa muslim an gani wannan aiki yana daga cikin ayyuka wanda ya kamata ahalin sunna su ringa yi bayan aqidar su ga mu da aqida mai kyau sannan kuma muna da wasu ayyuka wanda ke ɗaukar hankulan mutane shi yan salafiyar nan suna da kokari suna da kokari wajen wajen yin da'awa sannan suna da kokari wajen taimakon al'umma suna samar da abin da babu shi su dinga samar da abin da babu shi zai ga da wannan abin ya fi jan hankulan mutane biye da aqidanka kamar yanzu ikhwanul muslimin a misra da yanzu za a yi zaɓe na adalci za su ci zaɓe in gwamnati bata murɗe musu ba su ne suke da talakawa a hannunsu amma gwamnati na amfani da ƙarfin mulki ne ta hana ikuwan mulki to ya aka ikuwan suka samu sha'abiya sun samu ne ta hanyar kyautata wa mutane za ga ana sayar da shinkafa yanzu nawa ne mudin shinkafa ɗari shida sai sai ma ɗari uku na hamsin ɗari hudu sai a sai ma ɗari uku da hamsin ɗari hudu ɗari kai talaka ma bai rena bai rena ainihin rage in ana cewa ɗari shida yanka ɗari biyar da hamsin ko ɗari biyar da tamanin daga hayi zarin da zuwa wajen kai kaga shinkafa mai arha ɗari biyar da tamanin ya gwamnati ya sha wahala ya tako daga can hayi ya ya zuwa kan naira ashirin din nan to ikwan a misira suna da shaguna da suke sayar da abinci kyauta a abincin cikin sauki ga likitanci in baka da lafiya suna iya ma operation kyauta su ba da magunguna da arha da sauransu sannan ɗaliban da suke zuwa can karatu idan mutum ya gama masters wato in ya gama ainihin digiri azhar ba sa ɗaukar nauyinsa kuma in ya gama digiri shi zai ɗauki nauyin kanshi sai waɗannan bayan Allah su kira ka su tambaye ka je ka tambayi nawa ne kuɗinka na karatunka gaba ɗaya da farko a ƙarshe sai sun sai ka faɗa sai su baka kuɗin duka sannan su dinga biyan ka albashi duk wata zan baka dubu goma goma daga nan samu sauki to in mutum mai rauni ne ya kuke gani sai ya ga yan salafiya sun ke taimakon shi ga wasu wanda aka ce yan bid'a ne a yi hankali to su ne kuma suke taimakon al'umma ya ce wallahi tallahi ba salafiya bai wani da gaskiya to wani yana auna gaskiya ne da irin wani abubuwan to shi yasa sun ja mutane da yawa in za a yi zaɓe suna da magoya baya da yawa wanda suke taimakawa akan abu ga su kuma yan a ga su na'am na'am umdatul ahkam bismillahir eh. rahmanir rahim babu hurmati makka babu wato haramcin makka na'am an abi kulayd bin kulaydi bin Amr al-Khuzai al-Adawi radiyallahu anhu. An daga Abi Shurai sunan shi bin Amr al-Khuzai al-Adawi mutumin Adawi radiyallahu anhu. Annahu qala li Amr bin Sa'id lalle ya ce wa gwamna ya ce wa gwamnan ainihin yazid mai suna amur bin sa'id bin as wa huwa yab'athu al-bu'us ila makka lokacin zai aika da rinjina zuwa makka cikin makka fa zai aika har cikin makka kai har harami cikin harami zai aika a je a yaƙi abdullahi bin zubair a kashe shi a kashe mutanen shi saboda me yasa abdullahi bin zubair wato mutanen lokacin da ainihin mu'auya ya rasu to mutanen mutanen makka da madina da hijaz su wannan bangaren sun mishi baya? yana daga cikin wanda ya gudu lokacin da ya ga ainihin mu'auya ya rasu ya gudu baya son ya yi baya a gayyazi da shi da hassan da shi da ainihin hussein su ne ba sa son su yi mu baya so shi ne shi wannan ya gudu ya bangaren ya koma can hijaz ba lokacin da ya koma hijaz sai mutanen hijaz suka ga babban sahabi ne mutumin kirki ne da sauransu haka nan kuma yana da alaka da gidan manzon sallallahu alaihi wasallam nan take suka yi masa mubaya'a sai yayi karfi sosai a makka da madina da sauran wurare na hijaz sai ya zamanto mulkin yazidu mulkin bani umayya ba shi da karfi ba bai wucin wajen to ka san mai mulki yana so a ce mulkin shi ya kai ko ina kamar a ce yanzu najeriya sai a ce wasu sassa na Najeriya yanzu da ainihin shugaban kasar nan ya sauka kawai wani sassa na Najeriya ya koma hannun wasu bangare shi ke mulki wasu bangare kuma wani bangaren Najeriya ne yanzu shugaban kasa yake mulki kaga zai duk kokarin da ya dawo da sauran bangare zuwa kan shi wannan shine abin da ya faru da Abdullahi bin Zubair sai ainihin Banu Umayya karkashin jagorancin Amr bin Usaid an gane ko sai ka aika shi ne gwamna shi lokacin sai aka aika da shi cewa shi zai aika da sojoji don su yaƙi ainihin abdullahi bin zubair to a lokacin nan sai wannan bawan allah ya ji labari waye shi abu shurai sahabin annabi ne sai ji labari ga gwamna zai je kai hari harabi don a kashe mutane sai hankali shi ya tashi sai ya tafi don ya je ya yi nasiha zuwa ga shugabanni dama shugabannin suka yi kuskure ana musu nasiha dole ne a yi musu nasiha amma yaya ake musu nasiha za mu je irin musulmin da ya bai musu nasiha na'am wa huwa yab'asu al-bu'usa ila makka na'am izalli ayyuha al-amir shine sai shi abu shurai zai ce ka bani izini ya kai shugaba ka duba kalma na ladabi hmm. ka bani izini ya kai shugaba ya je har wajen shugaban hmm. ba wai ya hau kan mumbari bane yayi zage zage ya faɗi mangarin da ya gara ma zuwa wajen ya ce to ya kai shugaba dan Allah ka bani izini in zai yi ma magana an saka. kaulan kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan baka labarin wani magana wanda manzon Allah ya tsayu da shi hmm, algada min yawmin fatah wato wa shagarin ranar fatahu makka annabi ya faɗi wata magana wanda nake so dan baka labari in tunatar da kai fasami'tahu fasami'atu uznaya kunnuwa na sun ji wayannan bayanan wa'ahu qalbi kuma zuciya na ya haddace shi duka wa absartu ayna kuma idanuwa na sun ga manzon Allah lokacin da yake wannan magana a gaba na yake magana magana ina da yaƙini kan magana ne na'am hina takallama bi lokacin da annabi ya faɗi maganan a gaba na aka yi annahu hamidallah cewa lallai annabi ya gode wa Allah wa asna alai ya yi kirari gare shi sun makala. sannan zai ce inna makkata harrama Allah sannan zai ce lallai makka Allah shi ya haramta ta lam yuharrimha an-nas ba wai mutane suka halarta ta ba lalle maka, Allah ne ya haramta ta ranar da ya halici mai sammai da kasai ba wai mutane suka haramta ta ba wala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir baya kamata ga mutum wanda yayi imani da Allah da rana ta karshe an yanka ka bihadaman ya zubar da jini a maka ba a zubar da jini a maka wala ya adida biha shajara sannan ba kar baya tsinkan itatuwa baya karya itatuwa a can garin na'am irin almasu da ice din nan sana'ar ce ba za a yi shi a saudiya ba ba za a yi shi a makka da madina ba makka irin sana'a na aji a karyo yake ana yin abin ana yin abin ba za a yi ba saboda annabi ya hana a karyi bishiyoyin makka bayan ahadun tarakhasa bi qitali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan wani mutum yana nema ya rangwame da yaƙi kama yaki manzala cewa ai annabi ya yi yaƙi a makka aqulu inna allaha azina li rasulihi sai ku ce lalle Allah ya bada izini ga manzansa amma ko bai ba ku izini ba lalle Allah ya bada izini ga manzo yayi wannan yaki amma ko ba ba ku izini ba wa inna ma azina li sa'atan min nahar ni ma ya bani izini ne wannan lokaci da annabi annabi ya ce shi ma izinin da ka bashi an bashi time mm-hmm. kai sauri ka shiga makka daga lokaci kaza zuwa kaza kafin shi ka fita kawai kana gamawa wa qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatu hadha al-amr mm. to bayan na gama wannan yakin haramcin makka ya dawo yau kamar yadda yake da haramci a da a gani maka haramun ne a yaƙi a cikinsa haramun ne a zubar da jini a cikinsa na da shahidu alga'iba to wanda yake nan ya isa ma wanda baya nan to yanzu tambaya nan wajen idan mutum yana cikin makka sai ya yi zina ya taɓa yin aure ya zai da shi shi ibn hazm ya ce za a tilasta mai da ƙarfin siya a fitar da shi sai a je a mai hukunci a waje an gano wannan ya ce za a matsa mai sai ya fita waje ba abin da a mai hukunci baya halatta a tsayar da haddi a cikin garin maka ana shi wannan ai ba haka bane wannan kuskure ne aka ce a'a in dai mutum dan makka ne sai ya yi laifi a makka ba wai ba ko bane ya shigo za a yanke mai hukunci an gane mutum makka ya yi ridda za a tsayar mai da hukuncin kisa a makka mutumin makka ya yi zina za a tsaye mai da hukuncin zina a makka amma idan bako ne ya yi laifi zai shigo ba kamar bako ne ya yi laifi an bi shi a guje sai ya shiga embassy din america ko ya shiga embassy na ingila yaya yanzu a ka'ida tun da ya shiga embassy kamar ya shiga harabi kenan da yan najeriya to ba za a hukunta shi ba zai zauna cikin embassy na najeriya kamar yanzu ya shiga wata ƙasa ce daban idan an bi shi nan wajen an bai ta'addanci an gane wannan ko su ka akwai bambanci tsakanin mutumin da yake dan makka ya yi laifi a makka za a mai hukunci a makka an gane wannan to yanzu mutum in ya kashe wani aka bi shi zai gudu ba ba za a harbe shi ba makka ta yare shi za a hukunta shi Allah cewa ya fihi ayatu bayyinatu maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina a gane duk wanda ya shiga makka ya zama amintacciwa to an bi shi a guje ya shiga amma wanda yake cikin makkan fa za a hukunta shi saɓanin shi ibn hazm ya ce za a tilasta mai ya fita saboda an ce haraman aminan to tunda yake aminan bai dace duk wani abu na firgitawa ko tsoro ko waye abu ya faru a cikin ba in aka yi haka ba maka zai zama matattara na yan iska farawo ya yi sata ba za a yanke mai hannu ba dan fashi ya yi kaza a kyale shi kaza kaza sai dai a sami mai a fitar da shi waje akwai matsala an gane wannan to wannan shine abin da malamai suka yi bayani kan wannan al'amari zaka eh? eh. ji bayani insha Allah Fakila ne abi shuraih a lokacin kaga sahabi ne wannan fasara shi kuma gwamna ba sahabi bane shi to barka ji sai aka ce wa abin shurai ma kala lak a lokacin da ka gaya ma gwamna wannan mai gwamna ya gaya ma akar makalla kala ana alam bi zalika minka ya aba shurai wai wanda ba sahabi wai ki ya san sahabi ilimi saboda kawai ya hau mulki giyan mulki kawai yace ni din nan gwamna na bi ka sanin wannan wannan matsala ya kai shurai na san hadisi nan biyar da kai hmm? al harama la yu'idu asiya to wannan shine take na ainihin banu umayya din nan da kazo bayan muawiya suna kafa hujja da wannan cewa al haram la yu'idu asiya lalle harami bai tsare bai sabo idan bai sabo idan mutum mai laifi ne yayi laifi aka bi shi ya shige cikin harami to harami bai tsare za a kamo shi a kashe shi shi haka abin yake shin da gaske harami baya tsare bai sabo a zamanin a jahiliya idan mutum ya kashe mutum zai gamu da mai kashe dan uwan shi wato a cikin aikin hajji ba zai taba shi ba sai mutumin ya fita daga daga makka sannan ya bi shi kashe ashe harami yana tsara mai sabo duk laifin da mutum ya yi in dai an bi shi ya shige harami ya sha an gane wannan ko yau wato wannan magana cewa harami bai tsara ainihin mai sabo bai taso ba wannan magana ba gaskiya bane na'am wala farran bidamin ko wanda ya gudu da jinin wani ka ji wata wani magana kuma mutum ya gudu da jinin wani da aka bi sai fada cikin makka wai bai sha ba wala farran bi kharba. ko kuma gudu bi hariba da ainihin fashi ya je ya yi fashi ya kwace dukiyar mutane ya yi kaza ya ka bi shi da ya gudu to wai har ya tsare shi a gane to wannan fasara ga duk ba hadisi manzo Allah bane wannan magana su suka tsara wannan abu da kansu an gane wannan amma da zance na gaskiya duk abin da ya faɗa kishi ya abin wa man dakala hu kana amina an gane sai nuna ma gwamna sai nuna ma ainihin abin shurai ba zai yi aiki da wannan fatawa tashi ba lalle sai ya je makka kuma lalle sai an je an kai hari zuwa ga abdullahi kuma an yi irin aka je aka shiga har makka aka yaƙi abdullahi bin zubair wato aka bi shi har cikin ka'aba aka shi shi da mutanen shi har cikin ba aka ba garin ban aka yi a lokacin ba an gane wannan ku to wannan shine wa alaikum salam eh ah, yanzu idi amin na uganda yana maka anan yara yaran sun ke ji idi amin ko yara su idi amin of uganda ai da aka bi shi ana neman ba karamin banna yau mutanen uganda ba to da yi laifi ana neman shi bayan ya gama yana kan mulki akai ya sauka ne akan mulki ko ya ne to sai gudu Saudiya tare yana nan anan ya rasu da eh, to ai ya shiga cikin garin ne ya yi sata ba wai yi sata daga waje bane aka fito ya shigo cikin garin eh masu kai kwaya sun shiga garin ne da kwaya suka yi laifi a garin ba wai sun ba wai daga wajen suka yi laifi ana neman suka gudu ba daga zai laifi a Najeriya su gudu wani wajiya ba. za su hukunta ka shine bulugul maram bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'il fi hibati manzo Allah yace mai komawa ga kyautan shi mutum yayi kyauta sai ya koma ya kwace Na'am kalkalbi ya ki'u sun mai uru fi kai. Kaman kare ne wanda yake amai sannan ya dawo ya lashe amansa. Tafakun alai. Alake wannan ya nuna haramcin mutum ya yi kyauta ya kwaci. Tunda manzo Allah ya munana abun. Sai ya maida abun kaman kare. Kare ne ya yi amai sannan ya lashe aman. Kaga aman kare ai jasa ne. Sannan kuma sai ya koma ya lashe jasan shi. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Eh. Laysa lana mathalus sau. a cikin ruwayan buhari babu ruwanmu da mummunan misali ya mummunan misali yake allazi ya'udu fi shibati wanda yake dawowa ga amansa da kyautansa kalkalbi ya ki'u sun mayar ji'u fi kai kaman kare ne mai amai zane ya koma ya lashe amansa na'am wani bin umar wa bin abbas radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala hmm. la yahillu li rajulin muslim eh. an yuti al baya halarta ga wani mutum musulmi ya bada kyauta sun mayar ja ilai sannan ya dawo ya karbe wannan kyautar bai halatta illal walid sai dai mahaifi fi ma yuqi walada ga abin da zai ba ɗansa sai dai mahaifi ga abin da zai ba mai ɗansa shine kawai mahaifi mahaifin ya baka mota daga baya yana iya cewa yana son motan ya karbe mahaifin ya baka gida daga baya yana iya cewa yana son gidan saka abin da za ka yi mahaifi ya baka gida malamin ka ce ka canza wa gidan halitta wato ka je in ya baka gida gida ne wanda yake dakuna biyu sai ka mai da shi self contain self contain ka canza mai halitta gaba ɗaya ka kashe kuɗi sa'annan sai ka mai da shi gidan haya shi kenan ya kubucewa baban in mota ne ka siyar da wannan mota da ya baka ka canza wata ina wannan mota ya ce wallahi matsala yasa na siyar da ita baba na siya wata ne to ba zai karɓa wannan ba an gane wannan ko wato amma in ka bar shi yadda yake kawai zai ce da kawai ka kamo wannan motar nan na ɓoye zan nan je unguwa daga nan zai ce to ai ya karbe gane wannan idan na ɓoye mahaifi idan ya baka kyauta ya kwace bai yi laifi ba ba a sa shi daga cikin kare wanda ya amai ya lashe sannan kuma idan mutum ya yi kyauta inda bai dace ba kamar kyautan wato baban da bin Bashir ko da ya ba shi kyauta da annabi ya ce wannan kyauta na zalunci ne saboda ya ba ɗaya daga cikin yaran ya ba sauran yaran ai kaga ya dawo ya kwace kyautar shi to wannan babu laifi shi wancan hadisin am ne an yi tafsirin shi da wayannan abubuwa guda biyu نعم رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية annabi ya kasance yana karban kyauta na yusibu alaiha sannan yana sakawa a gare ta akwai kyauta wanda malaman fiqh sun ce kawai sunan shi ne kyauta amma kasuwanci ne zahiri sunan shi ne kyauta amma kasuwanci ne kamar yaya wato wani ba ƙauye fitik ya zo daga can kungurmin daji ya kawo ma kaji guda ishirin da kwali kuma kai din na multimiloniya ne sai ya kawo ma ziyar dan uwanka ne kace dama ya kawo ma dan kaji ne gashi nan kaza kaza yana ciwon kaji ne a can garin ce Allah ya sanya albarka na gode na gode Allah ya maka albarka yaya yan uwa yaya kaza lalle kana da zumunci kana da kaza to bawan Allah sai ga cewa ya dade ya dade baka kira shi ba to kuma ya kusan komawa garin su dama yana so ne da wayannan kuɗin kajin zai yi kuɗin mota sauran kuɗin kuma yake ta bare da shi a garin su sai ga alhaji ya shiru shi to alhaji dama na zo in gaya ma ne na zo ban kwana ne zan sai shi to da Allah a gaida yan uwa na gode da zumunci Allah ya maka albarka na gode na gode to alhaji kajin nan ko kana bukatan kajin nan ne wani kaji kuma ba ka kawo min kaji alhaji ai na ɗauka ba ka da bukata ne zai kai ma wani abin da ka kawo min kaji kayi magana ne da ma alhaji ka san ne mabukaci ne da kallon jiki na ka san na da bukata to tutun da ba gaya min ba wallahi ba ba ku kuma ba a lokacin sai ba kauye ya kai shi kotu in ya kai shi kotu sai aka shi ce alhaji an kawo karan ka ne wannan dan uwanka ne kaza kaza ke karan ka ya kawo maka kaji guda goma ka hana shi ko kwabo yace idan ka dade ai ya kawo min kyauta ne ya ga to idan ya faɗi wannan shi ma ka tambayo ne ni ba kyauta na kawo mai ba ya ka ce idi tubira shahadatul hal za a lura da shaidar halin shi a kalli ba kauyen a kalli alhaji yanzu kai alhaji tsakani da Allah wanda ya baka kyauta ka amsa kai kuma za ka ba shi ko ba haba alhaji da kuke yin haka alhaji a biya shi kuɗin shi sai a biya shi kuɗin kaji ya taɓa abin shi shi nan gaban ya kawo ma in ba za ka biya ba ce ba zan biya ba to ne ma suka ce wannan kasuwanci ne shi ma manzan Allah da yake yana da zurfin tunani da basira ba ƙauye ya kawo mishi rakubi bai yi magana ba annabi ya san shi ne kawai yana zuwa sai annabi ba bashi yace hal radita sai ce la annabi ce kayan da na aiki a gaskiya rasulullah ban yadda yayi kadan da ba kauye ne annabi ya kara mai ce ya ce la sai da annabi ya kara mai ba kauyen nan ya ga ya samu riba sai ce na'am yanzu ne na yadda an gano wannan ko irin wannan shine nau'in kyauta wanda mutum yake baka zaka duba yanayin shi amma idan talaka da talaka ne kai ma da da kake cin abinci sai ya kawo ma to za a ce kyauta ne in ku kafi shi nesa ba ku zama to wannan ciniki ne ka shi kuɗin shi kawai na'am wa ni guna abbas radiyallahu ta'ala anhuma eh manzo Allah yana karban kyauta sannan yana sakawa a kanta kyauta kala biyu manzo Allah ke karba akwai kyautan da manzo Allah ke bayarwa ke amsa baya sakawa daga sahabbai suna yawan kai kyauta ɗakin Aisha ko annabi zai zo gidan Aisha sai ga madara ya ga abinci ya ga an kawo kaza kaza da sauransu to har sauran mata nan abin na damun su daga duk wani kyauta wanda za ce daga ɗakin Aisha ne manzo Allah ya aiko da kaza sai annabi ya aika musu masu kanci arziki misali to wannan abin sai ya sa musu kishi da damuwa sun da kira annabi mitin su ce ya rasulullah gaskiya muna so ne muna da Allah wa'annan sahabban naka da suke baka kyauta ka ce musu in za su kawo da rikawa kawo cikin zakunan mu ma kuma ai matan ka ne kaga manzo Allah ya ce musu shi gaskiya ba zai iya gaya kowa cewa ya kawo wannan kyautan ba yace mutane Aisha Allah ne ya yarda da ita ke kawo wata wajenta ba zai iya magana ba gaskiya ba zai magana ba akan shi almuhim dai kaga wannan kyauta ana kawo ma annabi ba wai yana sakawa bane an ga wannan ko shi ba ko kyautar da an kawo mai yana sakawa akan shi kun fahimta ko irin wannan kyauta in an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi amfani da shi sannan yakan ba da sadaka ga wasu mutane in abin ya mishi yawa ya ba ahalu sufa wani abu na A ah, wani na kasu malami kamar babanka ne a cikin addini idan misali wannan malami ne na addini sai ka mai kyautan wani abu ba na kasu bane kai ɗalibi malam na kansa da kai karatu sai kuma malam sai ka ba malam wani abu sai a ce kuma abin ya zama al'illa dan ne ma albarka ne to ya fi kuma manzon Allah kenan shi malamin shi annabi ne yana karɓar kyauta amma baya roƙon kowa amma yana karɓar kyauta an gano wannan to idan wani ya baka kyauta kai matsayin malami ka ce baka so nau'i ne na wulaƙanci gare shi akwai wani mutum wanda ya je ya yi farauta musamman jakin daji ya kawo ma annabi da ya ma annabi farauta sai manzon Allah bai karɓa ba sai mutumin ran shi ya ɓaci yaya zai ba annabi kyauta annabi ya kyamsa annabi da ya fahimci ran shi ya ɓaci ce inna lam naruddahu alayka illa anna hurmun hmm. shi ba komai yasa muka mayar da wannan kyauta gare ka ba sai dan muna aikin hajji kai hakuri ba wai ba ma karban kyauta bane ko abin da ya kama da wannan sai annabi ya kwantar mishi da hankali amma da mutumin ran shi ya ɓaci ku fahimci wannan ko to wannan yana ganin ba laifi bane dan yanzu yanzu misali a ce ka ya siyo ma mota ko ka ya siyo ma ragon layya ko ka ya ma kaza da ɗanka ya so ma ragon ya ce abin kunya ne gare ka ai abin alfahari ne ɗaliban shi ne ma suka mai to wani ba mai zagin ka kamar wannan tafsiri ɗaliban wannan makaranta suke ɗaukar nauyin tafsiri to ya eh? ɗaliban makaranta suke ɗaukar nauyi ɗaliban makaranta suka suka yau malam kaza duk abin da ɗalibi yau malam babu gori tsakanin malam da ɗalibi ga ɗalibi ya yi gori to ɗaliban banza ne ba ɗaliban kirki ba ne misali Eh, alaƙa tsakanin ɗalibi da malami alaƙa ne wanda yake ba na wasa ba ne misali alaƙa ne tsakanin ɗa da uba a gani shi dai malami ba a buƙatar ya yi roƙo ya zo yana roƙo ya bi wannan ba ni kaza ya bi wannan ba ni kaza amma idan mutum ganin daman shi daga ɗalibin shi ne ba wai wani mutum azali bane waye ya ba shi kyauta babu wanda yake kare amsa in yace bai amsa ba wannan ra'ayin shi ne kuma daban ra'ayin shi ne kuma ba daidai yake da ra'ayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan

da akwai irin wannan ɗaliban sai wani ya aiko da abu muhimmi kana buƙatar abu amma baka san kowa ya bari da shi wani wani ɗalibi majhul ka san ko ɗan shi'a ne ka san ko ɗan jahamiya ne ko kuma wani azzali wani mugu ne wanda yake so ya da kai a doron ƙasa irin wannan dole ne mutum ya duba zamani na kenan idan misali wani malami sai na ga ɗaliban sai a hankali sai na kirkirar dan ci bashi nasu sai in da gibiya misali saboda na ga suke to ai kana zubar da mutuncin kanka shi kuɗin ya haɗa ka da mutum to ina ganin ba abin da ba zai gaya maka ba kar ka yadda kuɗi ya haɗa ka da ɗalibi tun yana karatu a wajenka da mutunci wata nan zai iya faɗin wasu maganganu masu tsafi kanka dan na ga wannan akwai wani malami shahararre marigayi ne wallahi ya ci bashi wani ɗalibi har yau bai gushe ba yana zagin shi ya ce dama ya yi bincike ya ci bashi wajen wani bai biya ba wajen wani bai biya ba wajen wani to wallahi ba ni ba shi wallahi ba ahlus sunna ba ba shi yafi da shi daga ahlus suna. ya daga ce yi laifi Ya yi laifi amma wannan mataki na ya ci ba shi ya ki biya din nan yana zubar da mutuncin malami a wajen mutane sai sai ga an ce malam ka kai yana da matsalar kuɗi malam ta abin za ka yi shi matsalar shi kawai kuɗi ne kai baka sani ba an riga an rashin ba sake ka duka nisanci wannan abun shi an ce tsakanin ɗan adam da kuɗi ya haɗa ka da mutum ka gama yawo shi dan adam bai da bai da uzuri bai da cewa na nema wani fa gaskiya ba zai iya biya na ba bai da kuɗi bari gyare shi a zai fito ne ya ci ma mutunci ya wulaƙanta ka da sauransu kashe da wannan gara ka haƙura da talaucinka Allah shi kiyaye na'am wani ابن abbas radiyallahu ta'ala anhu عنهما قال wa رسول rasul لرسول الله صلى sallallahu alaihi wasallam naqa wani mutum ya ba annabi kyautar rakumi taguwa fa asabahu alaiha sai annabi ya saka mai annabi ya bashi wani kuɗi faƙala rajita ya ce ka yarda da abin da na baka alala ya ce gafiya ban yarda ba manzo Allah mai baka abu ya ce ka yarda ce a faza da ku sai manzo Allah ya ƙara mishi faƙala rajita ce kayan da alala ya ce gafiya ban yarda ba ya rasulullah faza da ku sai ya ƙara mai faƙala rajita ce wanda kan dalibi da malami akwai ciniki malai ce nawa ke sayarwa ce wannan globe ɗin ana sayar da shi ɗari biyar ne ga ɗari uku a mafi akar kallawa. ɗan ƙara in yanzu ne za a ce ce kasan banza ce aka aka maka Allah dan ƙara wallahi in na siya haka na faɗi aka maka kallawa. amma tun da kai ne malam kawo ɗari hudu da kaza insha Allah na samu riba ɗan kaɗan da ya kai ba laifi babu laifi a samu ciniki tsakanin ɗalibi da malami a gano wani ko shi ɗalibin sai ya duba shi ne almuhim bai kada ya cuci malamin amma kuma ya siya mu malamin inda ake siyarwa in ya gada manyan alkhairi alkhairi wani abu ne ba a cikin cinikin ba wani lokaci kawai ya siya mai da ke saiwa in yana so ya alkhairi wani wani lokaci shi ya gada ma amma abin da ake saiwa ya siya mai malam malami ya safa sai malami ya samu kwanciyar hankali cewa in ya zo za a siya mai da abu ne yanda ake siyarwa to sai ya zo ya siya abin shi a gane amma ya san in ya zo siyan abin yana hamsin za a bashi abin da biyu mutumin da ya bayar kuma shi ma talaka ne yana da bukata wannan ɗari biyu wannan kuɗin na gida shi ne ma riban abin da ya wani cinikin riban bai da yawa kuma ka kwashe riban ka bayar duka sauransu an gane to wannan kagari annabi ya ce ne ka yarda ya ce eh, daga baya da uku zai ce ya yarda yanzu na'am rawu ahmad sahawu ibn shibban shikenan hmm. za ne mu taimako wa alaikum salam yau akwai hadisi An wa maluka li abika da kai da dukiyanka na babanka ne shin hadisin za mu ɗauke shi a laƙihi in haka ne kuwa babu gado tsakanin uba da ɗakin eh? inda ɗan duk dukiyar da ya mallaka baban zai iya mallakewa shi kaɗai idan baban ya bari gab ɗan yan ya kusan ɗan ya kusan rasuwa sai kwashe dukiyar duka na yi magana sai ce an ce an wa maluka ya zika sai ya hana maman gado ya hana matar gado da sauran mutane shi hadisi haka ne inda hadisi haka ne da ba kawo maganar gado ba kawai a takaice ne uba in ya karɓi wani abu da yana iya cewa ba zai bayar da zai biya ba amma ba wai dukkan dukiyan yaron baban ya mallake baban bai da iko ya mallaka dukkan dukiyan yaro yaro ya mallaki ainihin kamar yanzu a ce dan gwasa baban ya ce duk dukiyan na kwace dan gwasa na iya cewa a baba ka yi hakuri amma ya zo ya zo ya je ya sa a mai kashin zuwa shi ya zo kamfanin baban ya ce a bashi a bashi miliyan daya daga cikin kudin dangote dangote ya dawo a ce baban ka ne zai karbi miliyan daya baba an ce haka karbi miliyan da yake yana eh, karba kuma kaka rubuta shi a matsayin bashi ni baban ka ne ba bashi da na da kai ya halatta wato dan karamin kudi haka wanda bai da yawa baba zai iya cira daga cikin dukiyar yaro lafiya lau amma ba zai kwashe duka dukiyar shi ba wa alaikum salam eh hadda su hadda iyaye mata mana ya shafa hadda yi kaga an muka dauki hadisin man a hakkun nasu biyu su ne sahabati wane ne daga cikin mutane ya fi cancantan kyautatawa na annabi ya ce mahaifiyarka har sau uku misali a gane ku haka wannan ya nuna ashe iyaye ba su da iko kai tsaye kwashe duke mutum duka ana buƙatar mutum ya kyautata ma iyayensa in baya kyautata wato mahaifi zai iya masa banga mm. dan ya zama marowaci da bai taimakon iyayensa baban na iya zuwa shago inda ya ga an tara ciniki ya ce nawa ka tara ake a girga ya zauna sai ainihin dan shago ya girga shi nawa ne ce dubu hamsin shi ka su nan idan idan idan ire ya zo ka ce mai baban shi ya zo ya karɓi wannan kuɗi ka ce mai kuma zan dawo nan da wasu lokuta wasu lokuta insha Allah

idan yaro ya zama maraya to yana buƙatar baba ya yi ya yi da dukiyar gaskiya shi wannan an yi tasirin maraya kada dan yaro yaro ya maraya ya rasu a dan baba ba ya biya rasu baban kuma baban ya rasu sai maman tana dan taba mai duniya kaga zai da wayo bai abin shi maraya bai zaki taba mai dukiya gaskiya a bai dace ba an ce dukiyar maraya a zuwa dukiyar shi har ya girma eh muka shiga nemi taimako ma kuma yi za jama'a ba za nemi taimako